ana ci gaba da nuna damuwa a afirka ta kudu kan kisan mata da yara da kuma 'yan luwaɗi da maɗigo da ake yi lamarin da ya sa shugaban ƙasar ya bayyana matsalar a zaman wadda ta game ƙasa baki ɗaya an samu nuna fushi daga jama'a sakamakon yawaitar kashe-kashen sanannun mutane da kuma yi wa mata fyaɗe a ƙasar a makonnin nan ga dai aishatu musa da fasar rahoton namsa maseko daga birnin johannesburg sai dai kuma ya kunshi abubuwan da wasu masu kallo ba za su so gani ba A Afirka ta kudu jama'a sun fusata kuma sun shiga zanga-zanga a faɗin ƙasar saboda kisan da ake wa mata. In ji gwamnati hare-haren da ake kai wa mata da yara sun yi kama da na ƙasar da ke cikin yaƙi. Alƙalin makan miyagun laifuffuka sun nuna cewa a watanni sha biyun da suka wuce an kashe mata kusan dubu uku da yara dubu ɗaya da yawansu sai da aka azabtar da su tukuna da kuma yi musu fyaɗe. Wasu maza uku sun yi wa wannan matan fyaɗe a Johannesburg bayan sun kutsa kai cikin gidanta har yanzu ba a bi mata haƙinta ba. I'm Na fusata sosai. Gaskiya ne ina jan ƙoƙari don in manta baya. To amma tsarin shari'a da kuma 'yan sanda na ban takaici sosai. Fyaɗe na shafar dukkan rayuwarka saboda ba za ka iya manta baya ba. Bayan ta kwashe shekaru cikin tsananin damuwa, ta buɗe wata cibiyar kula da waɗanda aka yi wa fyaɗe keep on sending the message to others. Tana kuma yin kamfen ɗin wayar da kan jama'a game da fyaɗe a unguwarta. In ji wakiliyar BBC a 'yan mintunan da suka wuce ne aka fara kamfen a wannan titin. Sun yi kicibus da wata matar da ta ce an yi mata fyaɗe a farkon bana, kuma 'yan sanda ba su taimaka mata ba. Sau biyu wasu makwabta na maza suna yi mini fyaɗe. Ina tsoron a kashe ni, saboda ina ganin ɗaya daga cikin mutanen akai-akai na kai ƙara ga 'yan sanda amma suka kore ni suka ce in daina janyo fitina kuma wai in yafe wa mutanen in manta da lamarin hakan na da wuya har shan kwayoyi na shiga don samun madafa ba a daɗe ba da shugaba da Ramaphosa ya sanar da wani shirin gaggawa don magance wulakancin da ake wa mata. Yanzu haka akwai wani mummunan yakin da aka kaddamar a kan mata a Afirka ta kudu. To amma duk da tsoma bakin gwamnatin an ci gaba da kaiwa matan hare-hare. A zahiri wasu matakan da doka ta tanada ba za su iya yin tasiri kan wasu koke-koken ba, don haka ya kamata maza su sauya halayyarsu, saboda su ne suka fi kaiwa matan hare-hare. Mutane da yawa sun yarda cewa hare-haren da ake kaiwa mata sun kai intaha, kuma dole ne a samu bakin zaren lamarin mai da hankali. To za ku iya samun wasu labaran da ma hotuna da bidiyo a shafinmu na intanet wato bbchausa.com wanda za ku iya samu a wayoyinku na salula. Kwamandan mayakan Kurdawa a Siriya wanda babban abokin ƙawancen kasashen yamma ne wajen fada da IS na tunanin ƙulla ƙawance da dakarun shugaba Assad. Wannan ya biyo bayan janyewar dakarun Amurka daga yankinsu su. Turkiyya dai na barazanar kaiwa yankin Kurdawan yaƙi duk da barazanar da shugaba Trump ya yi ta lalata tattalin arzikinta idan ta yi hakan. Gadi rahoton Muktari Adamu Bawa. Bindigogin Turkiyya kan iyaka sun yi gum. To amma har zuwa yaushe? A halin yanzu hankalin na kan dakarun kurdawa waɗanda ke jin Amurka ta ci amanarsu. Tare da goyon bayan Amurka, dakarun kurdawan Siriya sun jagoranci yaƙi akan ƙungiyar IS. Su rasa dubban mutane a halin yanzu kuma gwamnatin amurka ta yi musu yankan baya uh, hakan ya nuna cin amana ce daga gwamnatin Trump ta ci amana a kan demokaradiyya da martabobin ɗan adam da kan abin da dakarun SDF suka yaƙa. Cin amana ce ga fatansu. A gaskiya, Trump ya dakushi fatan bil'adama cewar ana kawar da ƙungiyar IS. Siriya ta kasance wata ƙasa da take rarrabe inda har yanzu dakarun 'yan tawaye da na kurdawa ke rike da makama kan yankuna lamarin zai ma ƙara zama mai sarƙaƙiya yayin da shugaba erdogan ya shaida majalisar ɗinkin duniya irin yadda yake son da tudun mun tsira shugaban amurka ya fuskanci kakkausar suka a washington saboda baiwa turkiya damar ci gaba da kai farmaki to amma donald trump yana ganin daga yanzu ba harka amurka ba ce ta ci gaba da yaƙe-yaƙen da ba za su ƙare ba. Mun kasance a Siriya shekaru da yawa. Batun Siriya na gajeren lokaci ne, kamata ya yi mu shiga mu fita. Shekaru masu yawa da suka wuce, na shaida ma Turkiya cewar idan suka yi wani abu wanda muke ganin rashin imani ne, kamar yadda muka yi magana a Hong Kong abin da za mu ɗauka, za su ci karo da mummunan taɓarɓarewa tattalin arziki. Ƙungiyar SD dai na amfana da irin wannan rudani. Duk wani rikici tsakanin Turkiya da Kurdawa zai iya bar masu tsatsauran ra'ayin sake dawowa yanzu kuma ga wasu labaran duniyar sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi gargaɗin cewa kuɗin majalisar za su iya ƙarewa nan da ƙarshen watan nan saboda gibin dala miliyan biyu da take da a kasafin kuɗinta a cikin wata sanarwa da ya aika wa dubun dubatar ma'aikatanta mr guterres ya shawarce su da su dakatar da gudanar da taruka su rage aikace-aikace kuma su takaita tafiye-tafiyen aiki china ta mayar da martani a fusace ga matakin da amurka ta ɗauka na sakawa kamfanoninta 28 jan fenti saboda zarginsu da hannu a musgunawa musulmi 'yan kabilar wiga a lardin shenzhen matakin na nufin kamfanonin ba za su iya sayan komi daga amurka ba ma'aikatar harkokin wajen china ta ce zargin bai da tushe kuma amurkar na fakewa ne da kare hakkin bil'adama wajen yi mata katsalandan shugaban kasar ecuador lenin moreno ya sauya wa fadar gwamnatin kasar mazauni daga birnin quito zuwa guayaquil saboda tarzomar da ake yi kan cire tallafin mai masu zanga-zanga a birnin quiton sun yi ta jefa bama-baman fetur da kuma duwatsu kan gine-ginen gwamnati tare da kuma wawashe su baya ga ɗauki ba daɗi da 'yan sanda a duk tsawon jiya. A Rwanda an ƙaddamar da masana'antar ƙera wayar salula ta farko a Afirka a birnin Kigali. Wayoyin da masana'antar za ta rika ƙerawa da haɗawa su ne Mara X da Mara Z. Shugaba Paul Kagame ya halarci bikin buɗe masana'antar kuma ya ce yana fatan hakan ya taimaka wajen ƙara yawan masu amfani da wayar salula a ƙasar da kashi goma sha biyar cikin ɗari.